بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda kuma ya sake katar mu a wannan lokaci mai albarka a yau lahadi goma sha biyar ga watan shawwal a wannan shekara ta dubu ɗaya dari hudu da talatin da uku kuma biyu ga watan satumba watan tara shekara ta dubu biyu da goma sha biyu miladiya za mu tashi a darasi na goma sha bakwai a cikin wannan littafi mai albarka littafin al'aqidatu tahawiyya ta al'imam abu ja'far tahawi Allah subhanahu wa ta'ala ya cikin shi da gafara Allah ya gafarta mashi malam yana fayyace abubuwan da suke su ne aqida na ahlus sunna wal jama'a Inda yake a darasin jiya ya mana bayanin matsayin ahlus sunna wal jama'a akan abin da ya shafi wuta da aljanna cewar a yanzu haka akwai wuta a yanzu haka kuma akwai aljanna kuma ubangiji subhanahu ta'ala ya sanya su wanzaju ne da wamamu ne kamar yadda ya faɗa a cikin ayoyin alkur'ani mai girma haka na malaye mana bayani kan abin da ya shafi alkhairi da shar da kuma abin da yake aman suna alistiba iko dan hukunce hukunce da yawa Allah subhanahu wataala ya sanya musu iko idan akwai iko ayi kaza wa mallam yastati' minkum qawlan wanda bai samu abin kaza ba to kaza kaza kaza in ya kawo ku sai a kawo kunci a ce iri kaza iri kaza man istafa ilayhi sabila a yau za mu dora inda muka tsaya a darasin mu na jiya Al-Imam abu jafar Bahawi, allah maɗauki sarki ya cikin shi da gafara yake cewa wa kullu shayin ya bi mashi'atin lahi ta'ala wa ilmihi wa qada'ihi wa qadari ghalabat mashi'atuhu al-mashi'ati kullaha wa ghalaba qada'uhu al-hiyala kullaha yaf'alu ma yasha'u wa huwa ghayru zalimin abada taqaddasa an kulli su'in wa hayn wa tanazzaha an kulli aibin wa shayn la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun mala yake cewa wa kullu shay'in kowanne abu ka gani ya jari wannan abin yana gudana ne yana kasantuwa ne bi mashi'atin lahi ta'ala da ganin damar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya ga dama ne wannan abin ya kasance ya kasance wa ilmihi kuma wannan abin ya kasance ne a yadda Allah subhanahu ta’ala ya san shi wa qada'ihi kuma ya zartar da shi wa qadarihi kuma ya kaddara sa ghalabat mashi'atuhu mashiati kullaha ganin daman Allah subhanahu ta’ala ya rinjayi dukkanin ganin daman kowa da kowa wa ghalaba qada'uhu hukuncinsa da shi Allah subhanahu ta’ala yanke ya rinjayi alhiyala kullaha dukkanin dabaru da mai dabara yake nisa da dukkanin jinsin dabaru baki ɗaya to kaddarawar Allah ta'ala ta riga ta ranjaye su abin da shi ya ga dama shi ke kasancewa ba dabara mai dabara ba yaf'alu ma ya sha shi Allah subhanahu wata'ala yana aikata dukkanin abin da shi ya ga dama wa huwa ghairu zalimin abada shi kuma Allah madaukin sarki ba azzalimi bane har abada saboda cika adalcinsa taqaddasa ya tsarkaka ya buwaya an kulli su daga barin duk abin da yake mugun abu ne dukkan wata sifa ta tawaya ta tsarkaka daga barin Allah subhanahu wataala wahayin da kuma dukkan abin da ya shafi halaka wa tanazzaha ya tsarkaka an kulle aibin daga barin duk abin da yake aibu wa shayin da abin da yake kazanta da abin da yake datti la yus'alu shi Allah subhanahu wata'ala kwata-kwata ba a tambayarsa amma ya yaf'alu daga abubuwan da shi yake aikatawa wahum su bayi alun, su za a tambaya ce don me suka aikata kaza don me su aikata kaza ba amma shi su wa ta’ala ba a tambaya shi a ce da shi don me bai aikata ba ko kuma don me ya aikata kuna jira da kyau ko saboda haka malam yake cewa wa kullu shay kowanne abu ya jaribi mashi'atillahi ta'ala yana kasantuwa ne da ganin daman Allah subhanahu wa ta'ala wa ilmihi da kuma ilminsa wa qada'ihi da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya zartar da wannan abun wa qadarihi kuma ya kaddara shi wannan magana kusa a wannan littafi mai tarin albarka littafin alƙirar bahawiyya Shi ne wuri na ƙarshe da malam yi magana kan abin da ya shafi alƙaba'u wal qadar alqada'u saboda malam yi bayanan a wurare daban-daban ya yi su a wurare da dama amma wannan wurin shi ne wuri na ƙarshe da malam yi bayanan alƙaba'u wal a cikinsu. na farko abin da Allah imani da ƙaddara shi shike ne daga cikin shiga-shigan imani kamar da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ya ce laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyin wannan ya hada shika imani guda biyar kenan a can cikin surar ayar sai Allah ta'ala ya ce wasabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hin al ba'th wannan shine imani da kaddara kenan Allah ta'ala ya faɗi waɗannan shika-shikan imani din a cikin suratul nisa' yace man yakfur billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida shika shika guda biyar ya faɗi cikon na shidan su a cikin suratul qamari inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar to wannan alqadar din shine malam yake bayani akan shi yanzu wannan alƙadar da Annabi sallallahu ya faɗa a cikin shika imani da mala'ikar Jibril ya tambaye shi dangane da imani yace an tumina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharri shine abin da malam ya faɗa yace dukkanin abin da ka gani ya yana gudana ne bi mashi'atillah da ganin daman Allah subhanahu wannan idan mun fassara mashi'a akan al-mashi'atul kauniyya al-qadariyya kenan ita yake fassarawa da ganin dama ko kuma bi mashi'atillah da san Allah subhanahu wataala idan ya zama na wannan abun almashi'a ce a shar'iyya addiniya kun gano wannan da kyau ko to amma tun da ya ce wa kullu shay'in kowanne abu ya jaribi mashi'atillah yana kasancewa ne a ganin dama Allah subhanahu wataala duk abin da kaga ya kasance ya kasance ne a ganin dama Allah subhanahu wataala ba wai a Allah ta'ala yana son wannan abun ba kun lura da kyau almashi'a tana zuwa da ma'anar ganin dama tana zuwa kuma da ma'anar so abu idan ka ga mashi'a ka fassara ta da so to ita ce mashi'a a shar'iyya ganin dama ta shar'a idan idan mashi'a ce alqadariyya to wani ana fassara ta ne da ganin dama kamar da Allah ta'ala ce qul malikal mulki tutul mulka man tasha' kulka ce Allahumma ya Allah malikar mulki mamallakin mulki baki ɗaya tutil mulka kana bayar da mulki neman ta sha'u ga wanda ka ga dama ko ga wanda kake so eh ga wanda ka ga dama in ka fassara da wanda ka ga dama to yana ba da ita ga musulmi yana ba da ita ga wanda ba musulmi ba duk karkashin ganin dama Allah subhanahu wa ta'ala ne amma ga ce yana ba da mulki ga wanda ya so to Allah ta'ala musulmi yake so mummuni yake so baya san kafiri da kafirci to dole ka fayyace tsakanin mashi'a zariya da mashi'a alkauniya to kamar yadda na faɗa malam yana mana bayani ne akan abin da ya shafi kaddara wanda yake imani da kaddara shine cikin imani na shida in mutum ya rasa shi to wannan ya rasa duniya shi da lahirar shi Allah ta'ala ya sauke baki da shi kuma imani da kaddara yana da shika shike guda hudu shi ke na farko almashi'a kamar da malam ya faɗa ganin dama duk abin da kaga ka rasa ka rasa shi ne Allah ne ya ga dama ka rasa shi duk abin da kaga ka samu ganin dama Allah ne ya sa ka samu mun faɗi shi shike na noke na a cikin hudu na ɗaya shine almashi'a ganin dama malam ya ce wa ilmi, da ilmin Allah kenan duk abin da ka sani ka samu Allah ya san za ka same shi duk abin da ka rasa Allah ya san za ka rasa wannan abu duk abin da ya same ka Allah ya san wannan abin zai same ka duk abin da bai same ka ba Allah ya san wannan abin ba zai same ka ba nau kenan na uku alhalku, halitta duk abin da ya same ka Allah ya halicce shi wannan abin zai same ka duk abin da ka rasa Allah ya halicce rasa washi a gare ka kun gano wannan da ke ko kenan babu wani abu wanda yake ba halitta Allah subhanahu wata'ala bane in banda sunai da da sifofinsa in banda shi karan kansa kamar yadda yake shi ba halitta bane to haka sifofin shi ba halitta bane abu na nawa kenan na uku abu na hudu shine alkitab alkitaba rubutu duk abin da ya same ta Allah subhanahu wata'ala ya riga ya rubuta wannan abin tiktil asal duk abin da ka rasa Allah ya riga ya rubuta wannan abun ba zai same ka ba to waɗannan su ne shiga-shigan imani da ƙadda wanda yake zuwa wurin duba don a duba wa mutum wani abu yana taɓa shi shike na me yana taɓa imani da ƙadda gaba ɗaya don yana jahiltar kenan Allah ta'ala bai san abin da zai same shi ba ɗaya yana ganin cewar akwai wata dabara da mutum zai yi don ya kauce wa abin da Allah ta'ala ya kaddara mashi kuma malam ya ce wa ghalaba qada'uhu al-hiyala kullaha abinda Allah ta'ala ya kaddara to yarin jaye duk wata hila duk wani dabara duk wani sudabaru duk wani wasan buya duk wani wasan kwaikwayo duk wani kau dabara duk wani surkulle Abinda Allah ya kaddara zai samu mutum su ya same shi Abinda Allah ya kaddara ba zai samu mutum ba to ba zai same shi ba wa alam annal ummata لو اجتمعت على an ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بما illa bima لك إن lak الأمة inda al'umma gaba ɗaya za su taru dan su amfanar da kai da wani abu ba za su taɓa amfanar da kai da wani abu ba sai haka na inda za su taru gaba ɗayan su su cutar da kai ba za su taɓa cutar da kai ba sai da abin da Allah ta'ala ya kaddari zai same ka waɗannan al'amura shika-shikan nan guda hudu da muka ambata na imani da kaddara dole ne mutum ya kula da su kuma za su fada za su baka kwanciyar zuciya za su baki kwanciyar hankali na duk abin da isa ne ka ba wani wanda za ka kai kuka zuwa gare shi in ba Allah subhanahu wataala ba dan me dan Allah ya san wannan abin zai same ka dan me dan Allah ta'ala a ganin dama shi ne wannan abin ya same ka dan me dan Allah ta'ala ya riga ya rubuta wannan abin ma zai same ka dan me dan Allah subhanahu wataala ya halittu wannan abu zai same ka kun gano wannan da ke ku? idan abin da ya same ka alkhairi ne to sai zama jarrabawa ne idan ya zama sharri ne shi ma dai jarrabawa ne da sharri da alkhairi da suka shafi mutum to kowannen su jarrabawa ne wannan bulukum bi sharri wal khairi fitina za mu jarraba ku da alkhairi abin nan lafiya ilimi kuɗi zaman lafiya kwanciyar hankali da Allah ya ba mutum wannan jarrabawa ce ƙamajika rashin lafiya kare tattalin arziki cututtuka da Allah ya jarrabu mutum da su jarrabawa ce babu wani wanda yake cidin na tsira babu wani wanda ya ci jarrabawar sai wanda ya hukunci ya yadda da abin da Allah ta'ala ya kaddara mashi mai kuɗi zalla ba zai ce shi ya ci jarabawa bane talaka zalla ba zai ce shi ya ci jarabawa ne kowanne su yana kan jarabawa to da ka sai mai la'akari sosai da sosai babu wata dabara babu wani su dabaru babu wani kau dabara babu wani dubi babu komai don duk waɗannan suna cin karo da imani da ƙasa kun fahimci wannan da kyau ko duk da cewar masu wannan su dabaru masu irin wannan dabarun a duk lokacin da aka bullo ta wannan hanyar aka bayani sai kuma za su canza wata hanya daman Allah subhanahu ya faɗa ya ce inna shayatin la yuhuna ila ya awliyaihim liyujadilukum lalle shaytanu suna yin wahayi zuwa ga waliyansu dan su dinga jayayya da ku wani salo da yan duba suke da shi shine sai a buɗe ma mutum qur'ani sai a ɗauko qur'ani ne da ka sani sai a buɗe shi kun gano wannan da ke ko idan wannan idan wannan ayar farko wannan shafin ta zama bashir lazina amanu wa amilu salihati ana lamun jannatin tajri min tahtiha al-anharu sai a ce akwai sa'a idan nan ya zama innal ladina kafaru sawawan alaihim anzar sai zama babu sa'a wannan arnanci saboda me saboda yanzu sun sun jirkita qur'ani cewar wani wurin cuta ne wani wurin kuma ba cuta ba na'udhu billah wai ana haka da na ce ai shi shi shi ba duba yake da taurari ba ai shi da qur'ani yake yi kun gano wannan da kyau ko ai shi da alqur'ani yake yi saboda ka duk irin waɗannan al'amura al'amura ne da bai halatta ba al'amura ne suka mamulanci wanda yake kafin su waɗanda suke yi in mutum ya zo sai ya shi bokan ko shi dan duban sai ya ci kurku da tarbi sai ya sake shi ce dauki mutum ya dauki kwara ɗaya a ciki idan mutum ya dauki kwara ɗaya sai shi ya kama daga ladanin yana cewa Allahu Muhammadu Allahu Muhammadu Jibrilu in ya ja na farko sai sai ce Allah in ya ja na biyu sai ce Muhammad in ya ja na uku sai ce Jibrilu in ya ja na hudu sai ce Allah in ya ja na biyar sai ce Muhammad in ya ja na hida sai ce Jibril daga nan har ya zo kan wannan kwaya ɗayan da mutum ya rike don mazance da ka rike ba kun gane ko daga nan har ya zo kan wannan kwaya ɗayan da mutum ya rike in yi gam in yi in yi kicibis da wannan kwaya ɗayan ya zama daidai da zai kira sunan Allah ne sai ce akwai sa'a in ya zama daidai zai kira sunan manzan Allah ne sai ce akwai sa'a amma sai an wahala in ya zama daidai da zai kira Jibrilu ne sai ce ba sa'a kaga ya zama arni kenan daman ya fara ne ya zama arni zaman kana addu'a li jibrila bayna wa zalahu ala qalbika fi sinillah wai sai a ce a'a shi duban shi ba kasa yake dubawa ba ai sunan Allah da sunan manzala sunan jibril ko waɗannan ba kuma abin ko waɗannan abin ne. arne ne karke shi kuka arnancin sa ina fata mafi yanci wannan da ke duk mai ke janyo waɗannan al'amura rashin imani da kaddara duk shi ke janyowa zuwa wurin boka zuwa wurin ɗan duba zuwa duk wani surkulli kaga mutum yana da digiri na farko digiri na biyu digirin dikirkir ya kama hanya salin alin ya fita dawa yana tafiya a kan titi kaga ya kama hanyar daji ya ji ya samu wani wanda ba arabu ba boko wai shi zai bashi shi zai ce da shi kaza shi zai ce da shi kaza shi zai ce da shi kaza ko kuma ga wani yana talakansa tubus kullum yana bakin gate ake bude kofa ake bude kofar kasuwa kullum sai masu tsaron kasuwa sun ce to a tare a tare abin nan a tashi a tashi a tashi kafin ya bar kasuwa haka ya tara kuɗin nan da shiddal anfus wata sallar yana yi wata baya yi a ubbillahi min shaitanir rajim dan wata la'asar da sai ya kai ta karfe biyar da rabi wannan haramun ne to ana nan kuma sai ga ya sami in ya samu kuɗi sai ga kuma wai wai to sai a ce to yanzu kuma sai ya tashi tsaye dan yana da mahasada sai zama na ga kuɗi amma mashin ba zai sayi mashin ba sai ya kira malamin shi an mai tallan wani fuloti ba zai saya ba sai ya kira malamin shi an mai tallan wata gona ba zai saya ba sai ya kira malamin shi ina fata mun gano waɗannan da kyau duk abin da ke janyo wannan rashin imani da kasara Allah ta'ala ya sauke wannan haka yake a cikin maza haka yake a cikin mata da bokanci mata ake cewa to amma yanzu kai ka ce wata kila kamar na mata ya ragu anya shi na mata ne da tsananta har yan mata akan saurayi a jiya sai musu rubutun shi su sha kaza su mallaki saurayi za su kaza su kaza ƙarshen lalacewa ke ya shiga mata ya shiga maza ya shiga 'yan kasuwa ya shiga ma'aikata ya shiga kowanne bangare. me ya janyo wannan rashin imani da kaddara sai in dai kai imani da kaddara kai imani da abin da aka faɗa babu wani abin da zai kautar da abin da Allah ta'ala ya kaddara maka to a wurin me kuma amfanin zuwa wurin wani kaje ka ce ya duba maka ya duba maka ya ce maka ne Allah ya sauke قال رحمه الله غلبت مشيئته المشيئات كلها ganin daman Allah subhanahu wata'ala ya rinjaye dukkanin ganin daman kowa da kowa ma'ana ganin dama Allah ta'ala ne yake tabbatuwa da haka Allah ta'ala ya faɗa yake wa mata sha'una illa an ya sha Allahu rabbul alamin ba abin da kuke so da zai kasance ba sai sai idan Allah subhanahu wata'ala ya ga damar kasancewar wannan al'amari din yace ghalabat mashi'atu wal mashi'ati kullaha ganin dama Allah subhanahu wata'ala ya rinjaye dukkanin ganin dama na maimaita mana ɗazu kuma ina maimaitawa almashiya tana da ma'ana guda nawa ko dai almashi'atul al alqadariyya ko almashi'atu ash-shar'iyya ad-diniyya wannan ji da kyau ko to irin waɗannan lafuzan akwai su a cikin alqur'ani mai girma da malaman tauhidi malaman aqida suke bayanin su filla filla dake dake waɗannan sun kai tara zuwa abin da yake a ta na farko akwai wanda da muka ambata ita ce almashi'a ganin dama hakan nan akwai alqada alqada'u alqada shi ma akwai alqada'u alkauni akwai alqada'u ash-shar'i alqada'u alkauni kamar bada Allah ta'ala fa qadahunna sab'a samawatin fi yawmayn wa waha fi kulli samayin amraha fa qadahunna sai Allah ta'ala ya zartar da su ya kaddara kasancewar wannan hayakin ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قال تأتنا طائعين فأحد يزوى تشير kuma akwai أكو القضاء الشرعي kamar faɗin Allah ta'ala da ya ce wa qadara Allah alla ta'budu illa iya. wa bil walidaini ihsanan wa qadara buka ubangijinka ya hukunta ba za a bauta ma kowa ba sai shi ko ko ubangijinka ya shar'anta cewa ba za a bauta ma kowa sai shi ba ya shar'anta ko ya hukunta eh kaga idan ka masara ya shar'anta to da man shari'a sa akwai wanda suke yadda da ita ko ba sa yadda da ita kun gane ku? amma hukuncin su da yi ba'an babu wanda yake saba to wanda iya yadda da Allah da wanda bai yadda da Allah ba Allah ta'ala ya sanya abinci shine sababi na koshi dole dole ne ni abinci da wanda iya yadda da wanda bai yadda ba Allah ta'ala ya sanya in mutum ya sanya bayan gida ya zama sanadi ya zama wani abu ne da yake fita daga cikin nan adam Da wanda iya da Allah da wanda bai yadda dole in ya matsa shi ya nufi ban daki wani shine alqada'u alkawn wanda ke babu wanda ya isa ya bijire masa kun gano wannan da kyau ko hakan nan da wanda iya da wanda bai yadda ba Allah ta'ala ya kaddar hudowar rana ta ina ta gabas faduwarta ta yamma wannan kaga bambanci kenan da alqada alkauni da alqada a shari haka nan Allah madaukin sarki ya bayani kan al'irada akwai al'iradatu kauniya akwai al'iradatu a shariyya duk za same su a cikin Alƙur'ani mai girma kuma fahimta su zai taimaka maka wurin fassara Alƙur'ani mai girma fassara ta zama garau ta zama warkakiya fassara sai da wanda kake fassarawa ba sai sun ne ka bashi ba dan kana cewa qul illahum tutil mulka man tasha kana bada mulki ga wanda kaga kake so sai ya tambaye ka to yanzu kenan kafiran da suke mulki Allah yana son su kaga sai mutum su to dole ne a fayyace yadda bayanan suke ita al-iradatul kauniya ita ce al shamila li jami' al-hawadith ita ce ganin dama Allah subhanahu wata'ala wacce ta shafi ko ina ta gama ko ina da ina ganin damar Allah ta ta hada ko ina da ina kamar fada Allah ta'ala da yace wa man yuridullahu an yahdiyahu yashra sadrahu lil-islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayqan harajan ka'annama yas'adu fis sama' Allah ta'ala ya ce faman "Allah an yahdiyahu duk wanda Allah ta'ala ya ga daman ya shirye da sa ya shirye da shi yashrah sadarahu sai ya bude sa wa man yurid an yudillahu duk wanda Allah ya ga daman ya batar da shi sadarahu da daqiqan sai ya sanya kirjin ya zama kwantacci kuntatacci sai da duk bayanin da ake ba ganewa bai Allah ya sauke hakan nan kuma akwai al-irada al-shar'iyya al'irada a shar'iyya kamar faɗin Allah ta'ala da yake cewa abin nan yuridu Allah bikum al-yusra yuridu bikum al-usra haka nan yuridu Allah li yubayyana lakum wa yahdiyakum sunan min qablikum wa yatuba alaykum wallahu alimun hakim yuridu an yatuba alaykum wa yuridu allazina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima yuridu Allah an yukhaffifa wa khuliqa insanu da'ifa duk ce a shar'iyya Allah yana sanya muku kaza Allah yana sanya muku gaba, Allah yana sanya muku gaba. ita al-iradatu shar'iyya ita ce al mutagamminatu lil mahabbati war rida ita ce ake fassara ta da Allah yana so kun gane ko ita al-mashi'a al-qadariyya ita ake fassarawa da ganin dama Kaman yashi illahu yudlilhu duk wanda Allah ya ga dama sai me sai batar da shi kun gano wannan da ke ko amma da annabi nuhu alaihi salatu wasallam yake cewa wala yanfa'ukum nusuhi in aratu an ansaha lakum in kana Allah yuridu an yughyikum in kana Allah yuridu in Allah ya kasance in Allah ya ga daman ya batar da ku to haka za ga akwai mashiya abin nan akwai al-irada al-kauniyya al-qadariyya akwai al-irada al-shar'iyya kuma bada Allah ta'ala da yake cewa inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti ويطهركم تطهيرا انما يريد الله abin sani kawai Allah yana so kun gane ko domin almashi'a ce a shar'iyya addiniya haka nan badan Allah ta'ala da yace mai yuridu Allah yaja ala alaikum min haraj walakin yuridu li yutahhirakum wa yutimma ni'matahu alaikum Allah yana son ya muku kaza Allah yana son ya muku kaza wani yace ce almashi'a a shar'iyya kenan kun ga mun yi magana alqada akwai ash-shar'i akwai al akwai al akwai al'iradatu shar'iyya akwai al'irada alkauniyya alkadiriyya kenan hakan nan kuma akwai al'amuru umarni lafazin al'amur akwai al'amuru alkauni alƙadari. kamar kuma da yake akwai al'amuru a shari'i fani Allah ta'ala da yake inna ma amruhu idza arada shay'an an ya kula lahu kun fayakun wannan umarni ke nan a shari'i ko alƙadari? Alƙadari inna ma amruhu Iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun wannan kaga al'amru alkauni kenan alqadari amma al'amru ash-shar'i inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi yuhibbukum la'allakum tattaqun kaga wannan al'amru ash-shar'i kenan abin nan inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha kaga duk wannan al'amru ne a shari'i akwai wanda ke sabawa akwai wanda yake muwafaka akwai wanda ke cin amana akwai wanda yake mayar da amana kun gano wanda ke kuwa ga wani ya nuna al'amur ne a shari'i amma idan Allah ta'ala ya malalo ruwa ya kaddari ruwa zai malala ƙauyuka babu wanda ya sa ya tare shi babu wanda ya sa ya kauce ma wannan malalar ruwa wannan ambaliyar ruwa muddin Allah ta'ala ya kaddari yana cikin su Allah ta'ala ya tsara su musulmi ba hakan nan alkitab kuna rusa fa adadin wadanda muka faɗa ko akwai alkitab shi ma lafazin alkitab akwai alkitabul kauni akwai alkitabu a Allah madaukin sarki yana cewa wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umri illa fi kitab akwai ne ya zama alkitab alkadari kenan alkauni haka nan Allah ta'ala yake cewa kataba abin nan kutiba ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum al-qisasu fil qatl al-hurr bil hurr wal 'abd bil 'abd kutiba alaykum idha hadara alaykum al-maut jara khayran al lil walidayn wal aqrab wannan aga al-kitab al-shar'i kenan saboda aka lura bambanci tsakanin al-shar'i da al-qadari al-shar'i bayi suna iya sabawa kun gane ko idan ka ga umarni Allah ya ce ai a tashi tsaye sai wani ya zauna to wannan umarnin a shar'i in ka ga umarni Allah ta'ala ya ce a zauna sai ka ga wani a to wannan umarnin a shar'i amma in dai alkauni ne to babu wanda ya saba ma wannan al'amarin to kuma su bayi mukallafu ne ne bi shar'i la bil su bayi an dora musu hukunci ne da al alqada'u shar'i ba alqada alkauni ba ina fata mun fahimci wannan da kyau domin alqada'ul kauni babu wanda ya saba mishi amma alqada'u shar'i to Allah ta'ala ya faɗa ce fa mai yuridu Allah an yahdi wa yashra sadrahu lil islam haka na al-izn izini daga gare shi lafazin al-izn da kake karantawa akwai al-izn al-kauni akwai al-izn al-shar'i Allah madaukakin sarki yana cewa dangane da abin da ya shafi masahirta matsafa yake cewa ma hum bi na bi min ahadin illa bi iznillah illa bi iznillah sai da izinin Allah na cewar ya ba su izinin wannan abin ya cuce shi abi ba su izinin kokanci ko illa bi iznillah sai da kaddara wa Allah ne ma'ana al hibnu al-qadri kenan al kauni haka na akwai al hibnu ash-shar'i ma qadatu min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi iznillah ويخرج الفاسق kaga wannan kaga al-iznu ash-shar'i da al-iznu al-kawn na akwai al-hukm akwai al akwai al-hukm al Allah ta'ala yana cewa yana hikito mana kissar ɗaya daga cikin yayan Annabi Yaqub alayhi salatu wasalam da yake cewa falan abraha al-arda hatta ya'zana li abi aw yahkuma Allah li wa huwa khairul hakimin bazan taba barin wannan kasar ta Masar ba hatta zana li har babana ya ban izini aw yahkum Allah li ko Allah subhanahu wata'ala ya mun wani hukunci a wani shi ne hukunci alkawari kenan ya kaddara faruwar wani abu kuma da zai samu bane tunda ba wahayi za a saukar mashi ba da zai ce kaza ya ce kaza ya ce kaza haka na akwai alhukumu a shari'i وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم hurum إن الله يحكم ma يريد kaga ya hukuma al-hukmu ash-shar'i kenan dan me da waɗannan takalifat aka kawo abubuwa ne na shari'a aka kawo dan aka da Allah madauki sarki cewa i uhillat lakum bihimatul an'am an halatta muku kaza an halatta muku kaza bayan haka kuma ya kawo an haramta muku kaza an haramta muku kaza kaga wani ya zama al-hukmu ash-shar'i kenan haka na akwai at-tahrim akwai at-tahrim ash-shar'i akwai at-tahrim al-kawni at-tahrim al-kawni fadan Allah ta'ala da yake cewa yana hikato mana maganar annabi Yusuf abin nan annabi Musa alaihi salatu wassalam yake cewa abin nan wa innaha muharramatun alaihim 40 sanatan yatihuna fil ard fala ta'sa ala alqawm alfasiqin fa innaha muharramatun alaihim to lalle ita wannan kasar baitul maqdis haramun ce a gare su mana ba za su taba komawa ba ko da kaga muharramatun alaihim haramun ce a gare su kaga bambancin wannan haramcin da haramcin cin alade da aka haramta kaga alade yana iya ɗauka ya ce ya saba ma wannan hukuncin amma wannan hukuncin da Allah ta'ala ya ce fa inna muharramatun alaihim ko da mutum ya arce a kuce dan ya koma ba zai samu damar shiga wannan garin ba saboda me saboda at-tahrim ne al-kauni al-qadari ba at-tahrim ne a shari ba amma at-tahrim shar'i kamar fadan Allah ta'ala da yace hurrimat alaykum al-maytatu wa damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghayri Allah bi hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banat na akhi wa banat al-ukht wannan shine at-tahrim الشرعي وانجو كما التحريم الكوني فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يجيون في الأرض فلا تسأل القوم الفاسقين فإن الله تعالى يجي وحرام على قرية أهلكناها أنهم la yarji'un hatta idza fuchat ya'juj wa ma'juj wa akwai al-kalimat al-kalimat akwai al-kalimatul kauniyya akwai al-kalimat ash ta'ala yana cewa wa tammat kalimatu rabbika al-husna ala bani isra'ila bima sabar wa damarna ma kana yasna'u fir'aun wa qawmuhu wa ma kanu ya'rishun aka wa kalimatu rabbika al-husna abinda Allah ta'ala ya zartar da zai samu bani isra'ilawa na kaddara kenan يا رجال تبعت لنا ما رأب سورة قصورة صاف ونريد أن نمن على الذين نصفهم في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين هذا نعكو الكلمات الشرعية وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جائرك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا يناول أهد الظالم هكذا نعكو المشيئة وشيء أكن كراتين تنيف وأن بيان يجنو وأن بيان أكو المشيئة الكونية أكو المشيئة الشرعية المشيئة الكونية إتاكي فسرات دقنين داما da hausa kenan almashi'atul shar'iyya ita ake fassara ta kuma da so da yarda haka Allah iya yarda kun ga wannan shari'a kenan shar'antacce amma amma abin nan almashi'atul qadariyya haka Allah ya kaddara kun gane ko wannan shine takaitaccen bayani akan waɗannan shi yasa malamai suka lissafa kun ga wannan zai nuna mana duk ayoyin da muka ga ayoyin Qur'ani kuma ire-iren su misalan su da waɗannan kalmomin guda tara da muka faɗa da waɗanda mu faɗa ba waɗannan guda tara da muka faɗa akwai ire-iren su wanda yake kusan a kowace kalma ɗaya bai wuce mu ba da aya ɗaya ko biyu ba kun gane ko to akwai sauran ayoyin a cikin Qur'ani akwai kuma irin waɗannan matashiyar da ma ba a faɗa ba ɗoriya akan tara ɗin ga a cikin Qur'ani wanda yake kuma ana buƙatar wanda ke nazari akan alkurani kama daga fassara kama daga kama mutum mutum ya bambanci irin waɗannan al'amura dan zai taimaka kyakkyawan taimako wurin isar da sakon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya mana gamdakatar Allah ta'ala ya mana jagora wanda yasa malaman tafsiri a cikin sharuɗan tafsiri suka lissafa fahimtar aqida usul ne shar'i ne daga cikin shuru na tafsiri mutum ya gane aqida tsaftatacciya tsaftatacciya قال رحمه الله yaf'alu ma yasha shi Allah subhanahu wata'ala yana aikata duk abin da ya ga dama ku lura mun ce duk saboda ya kawo ma al domin ma al tana cikin siyaqul umum kun gane ko domin ismu ne min asma'ul mausula kuma mai maraka yake cewa siyaqu kullun aw al-jami'u wa qaratala allati allati furu allazi da allati da furu din su da sauran ire-iren su duk suna zama na sai na al yaf'alu ma yasha yana aikata duk abin da ya ga dama wa huwa ghairu zalimin abada shi Allah ta'ala ba azzalimi bane har abada saboda ne saboda cikar adalcin sa subhanahu wa ta'ala saboda cikar adalcin sa, dan Allah ta'ala ya ce wa ma yubadul ma yubadul qawlu ladayya wa ma ana bi dhallam lil abid wa ma ana bi dhallami lil abid haka Allah ta'ala ya ce wa man ya'mal min as-salihati huwa mu'minun fala yakhafu dhulman wala hadma haka Allah ta'ala yake cewa wa wajidu ma'amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada ubangiji ka baya zaluntar kowa saboda me saboda cikar adalcinsa dan me muka faɗi wannan dan ka fahimci da al'amari da abu ga Allah kadai da abu kadai ba yabo bane in ka ce Allah ba azzalimi bane sai ka hararo cewa dan cikar adalcinsa in mutum bai hararo wannan ba to ba wai ya yabi Allah subhanahu wa ta'ala ba dan duk abin da ka kore to za a ga me saboda me ka kore me yake kishiyar wannan abin da ka kore Allah yana ji saboda me ba kurma bane kun gane ko Allah yana magana saboda me ba daidai bane shi yasa ma da annabi Musa alaihi salatu wassalam yake aibanta banu isra'ilawa akan sun riki dan mariki bayan tafiyar shi gana da ubangiji sai ce alam rau annahu la yukallimuhu wa la yahdihim sabila ittakhadhu wa kanu zalimin shi wannan la yukallimuhu baya magana saboda haka sai mutum ya kiyaye dan Gazo ka ce Allah baya sama baya ƙasa baya kudu baya arewa baya gabas baya yamma saboda ni saboda akwai ko saboda babu shi saboda babu ne dan da mutum ya ce baya sama baya ƙasa baya kudu baya arewa to wannan sifa ce ta babu Allah ta'ala ya sauki Allah ta'ala ya tsare shi yasa wani yake cewa yake dan sukan faɗi wannan baitin sosai dan fayyace tsakanin korewa ba tare da ta ba wani yake cewa ko bayyilatun la yaghjiruna bi ummati kankanuwar kabila ce ba sa iya warware alƙawari kaga in cika in warware alkawari madahu in ka kallace shi amma su saboda mai ba sa warware alkawari saboda in sun warware za a nakaɗa musu duka tsoro suke yi ba ga yanzu ba a yabe su bane wala ya zulmuna nasa habbatan harzali ba sa iya zaluntar mutane ko ya ko mai kankantar abu saboda me saboda in ma sun kwatanta za a kwantare su a kan wannan abu ba ga yanzu da ya kore musu zalunci yace ba sa zalunci yace ba sa warware ya ban su iko zamban su yayi zambo idan bai hararo sifa ta cika alƙawari ba bai hararo sifa ta adalci ba to da kadan gazo ka ce shi ba fari ba shi ba baki ba shi ba rawaya ba shi ba shudi ba shi ba kaza kwata kwata wannan ba tauhidi ba shi da alaka da tauhidi kwata kwata Allah ya tsare mu baki da qaddasa an kullu su ya tsarkaka daga barin duk abin da yake mummunan abu dan shi yana da cikakkiyar sifa ta kamala subhanahu wa ta'ala walillahi al al a'la kenan wahayin kuma ya tsarkaka daga barin duk abin da yake da shi wa tanazzaha ya tsarkaka an kulli aibi duk abin da yake aibi ne komai kankanta shi subhanahu wa ta'ala ya tsarkaka ya bashi Kulura sifa ta kamala ita ce hannu guda ko hannu biyu eh ka karkama kamar ka sha'afa duk wata siffa ta kamala to Allah subhanahu wata'ala shi ya fi cancanta da ita da yahudawa suka siffanta shi da hannu ɗaya sai da yake ne musu yace wa yahud yahudu allah maghlula sai ce hullat aidihim Allah ya bankar hannayensu hannayensu ne bankararun hannaye dan me dan su siffata shi da hannu ɗaya suka ce yadu suka ce kuma hannu ɗayan ma abin nan dan fararre ne ba kake bane sai Allah ta'ala ya ce gullat aydihim wa lu'inu bima qalu kuma an tsine musu duk abin da suka faɗa dan sun ce da Allah ta'ala yana da hannu guda kuma sun ce hannu guda a makale sai Allah ta'ala ya ce bal abin da suka faɗa din nan ba haka bane ya dahu hannayensa biyu mabaso batani a shimfiɗa suke kaga ya dahu mai da martani ne akan yadu mabasutatani mai da martani na akan makhlula kun gano wannan da kyau amma sai gaji wani ya ce wai ayan ka ce yadu hannu to ka manta Allah ta'ala da hannu sai ka fassara shi da abin nan abin nan alƙudura ɗaya kenan wasu kuma suka ce a'a sai ka fassara shi da an'ima nawa kenan biyu to dama haka bidi'a take da aka bar daidai aka fara bidi'a to ba a taba ittifaki kaga hatta wurin tawilin menene yadun an yi sabani ko bai sabani ba an yi sabani to ka ɗauki duk bidi'a ban yanke maka kowace ba duk bidi'a ka ɗauke ta sai ka ganta a turwatsa take in ka ɗauki bidi'a sufaye kadai ka ce sufaye to da karan kansu sun ce su ɗari uku ne da goma sha uku kaga ƙarshen ɗaiɗaituwa kenan kun gane ko ƙarshen ɗaiɗaituwa kenan dan ba wai an rabu ɗaya biyu uku hudu ba ne ai ya ga ɗari uku da wani abu kuma shehin wata ɗariƙa baya kai ma wata ɗariƙa yara. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un har karshen ta cewa kan Allah ya tsara al'umma musulmi haka nan ka dauki duniyar shi'a haka nan za a ganta ita ma burjik take saboda kuma wannan sakamako ne na duk wanda ya bar ta farkin ne ba za su taɓa ittifaki akan wannan ba domin wai ba su yarda da cewar Allah ta'ala ya ce shi yana da hannu ba don shi ya faɗa kuma ya ce a antum a'lamu amillah kuma yace wallahu ya'lamu antum la ta'lamun to ɗaya kenan na biyu in ka ɗauki fassara da suka yi na wannan da yace kudura ya sifanta cewar kudura to ya Allah ta'ala ya sifanta bayansa da kudura yace illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim yanzu ya bai sifanta Allah ta'ala da hannu ba don gudun kada ya sifanta Allah ta'ala da halittarsa sai sifanta shi da ne da kudura kuma alhalin Allah ta'ala ya sifata halittarsa da kudura yake nan na biyu da ya ce kudura kuma Allah ta'ala ya ce bali ya dahu yanzu kudura Allah kenan guda biyu ce dan zai zama kudura ke kenan sai ta zama kudura kuma biyu ce yake nan sannan shi wannan da ya ce ni'ima bai yadda da abin da Allah ta'ala ya fassara ba ya faɗa ba ya ce ni'ima kun gano wannan da kyau ko to ai da ya fassara ni'ima Allah ta'ala ya siffata halittarsa da ni'ima yace iz taqulu lil an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi an'ama Allahu alayhi Allah ya mai ni'ima wa an'amta alayhi kai ma manzo Allah sallallahu alaihi kai mai ni'ima to irin ni'imar Allah irin ta ji ta manzo Allah ba irin ta bace kaga kenan kamar yadda sifa ta nan din ma bai sha ba ɗaya kenan sannan kuma Allah ta'ala ya ce bali ya dahu kenan yanzu a fassararsa ni'ima ta kenan sai ya ce ni'mata hu ni ma Allah ta'ala guda biyu ne ya ce wa in ta'udu za su su ha wannan shine sakamakon duk wani mutumin da ya bata barkin Allah ta'ala ya sani la yus'alu Allah ta'ala ba a tambaye shi amma ya fa'alu dangane da abin da ya aikata wa mai su'alun su bayan su ne waɗanda ake tambaya. Duk wata sifa ta tawaya ta tsarkakar Allah ta'ala ya tsarkakar da zanta. قال رحمه الله وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات قال رحمه الله الإمام أبو جعفر الطحاوي الله تعالى يجزاه شر غفر يرحم شيء كتشوا وفي دعاء الأحياء a irin addu'o'in da rayayyu suke yi, tunda an ce rayayyu suke mawa kenan matattu wa sadaqatihim da abubuwan da rayayyu suke bayarwa a matsayin sadaka no kenan manfa'atul lil amwat wannan abun yana amfanuwa ga matattu wallahu ta'ala kuma shi Allah mai girma da ɗaukaka yastajibu ta'awat yana amsa addu'ar da ake masa kiran shi da ake yi wa yaqdul hajat kuma yana biyan bukatun mutane ya Allah muna roƙonka da dukkanin sunayenka maɗaukaka da kamala Allah ka tsare mu ka tsare mana imanin mu Allah ka tsare mu ka tsare mana imanin mu Allah ka tabbatar da mu akan tabarkin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama Allah ka riskar da mu da waɗanda kake riskar da su ma'an nabiyina wa siddiqina wa shuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa mala yace wa fi du'a'il ahya a addu'ar da rayayyu suke yi wa sadaqatihim da sadaka da abin da suke bayarwa a matsayin sadaka manfa'atu lil amwat akwai amfanuwa ga mamata wannan ya kawo mu magana akan cewa dangane da wanda ya mutu shin akwai wani abu da yake isuwa zuwa gare shi bayan ya mutu ahlus sunna wal jama'a sun yi ittifaki akan cewa mamata suna amfanuwa da abubuwan da suke yi da abubuwa biyu abubuwa kamar haka abu na farko ma sababa ilayhi almayyitu fi hayati duk abin da yake matacce ya yi sanadiyar wanzuwar wannan abin lokacin da yake rayu yake rayu Mehmet Hausar abin da mamaci ya yi sanadiyarsa abu na alkhairi da mamaci ya yi sanadiyar samuwarsa ya haifar da shi a lokacin da yake rayu to wannan abin zai ci gaba da gudana a wurinsa ko da bayan ya mutu saboda haka duk wani hannu na alkhairi duk wani abu na alkhairi da aka buɗe da ake gabatarwa in dai akwai alkhairi a ciki ko ba kai ne shugaba ba ko ba kai ne mataimaki shugaba ba ko ba kai ne sakatare ba ko ba kai ne mai faɗa a ciki ba ko ba ku ne iyaye ba kai kokari ka sanya naka a ciki don ka gina nan gaba duk wani abin da yake alkhairi da ka sa hannu a ciki shekara ɗari shekara dubu wannan abin zai ci gaba da gudana ina fata mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka yana da kyau yana da kyau duk wani abin da yake na alkhairi zai ciyar da al'umma gaba zai haɓaka addinin musulunci zai kyautata zamantakewa zai haifar da alkhairai ko baka zama jagora ba sa hannu a dan me dan bayan suwarka ka ci gaba da amfanuwa da shi zan ba misalin abu guda ɗaya majalisun alƙawari musamman sun Allah ta'ala ya cikin shi da rafa ku dubi wata jumla da malam haruna yake faɗa Allah ta'ala ya saka min alkhairi sani na bai taba tsallake ba abin ya zama kaman kaman ya zama ya daskara a bakin sa wanda ya kafa wannan majalisun Allah ya ne kaza Allah ya kaga wannan doriya ce akan majalisun ku gane ku inda za a yi karatun sahih bukhari da sauran duk karatutukan da ake yi ko an mai addu'a ko ba a mai addu'a ba kasancewa shi ya kafa wannan madrasin tilka'iyyar alkhairi yana zuwa gare shi ina fatan kun fahimci wannan da ke ko sannan kuma ga addu'a da ta biyo baya saboda yan uwa mu tahiye mu sa kunnan basira mu tsaya sosai da sosai akwai abin da za ka iya yi kai kai kadai akwai abin da za ku iya yi ku biyu akwai abin da za ku iya taruwa ku uku ko a kasuwa ne ko a ofis ne ko a ma'aikata ne ko a ko ina ne ku ku adadin ku da bai kai yawa ba da bai gagare ku ba ku yi wannan abin da yake shekaru bila adadin zai dinga zuwa account ɗin a misali na biyu Alimam imam abu ja'far bahawi wanda yake yanzu shekarar shi dubu ɗaya da ɗari da wani abu a ƙasa ga littafin shi kullum ana karanta ana cewa shi rahimahullah na farko akwai amfanuwa da ake yi da littafin na biyu akwai addu'a dan abu na biyu shine du'aul muslimina wa istighfar lahu addu'a da musulmai suke wa mamata bayan mamatan sun mutu addu'a da musulmai suke musu mamata suna amfanuwa da wannan addu'ar waɗannan abubuwa guda biyu abubuwa ne da ahlus sunna wal jama'a suke ittifaki a su. cewar suna zuwa zuwa suna isa zuwa gawa mamaci abu na farko abin da shi mamacin ya sabbaba faruwarsa lokacin yana rayu don ka in ya mutu a ya riga ya tashi aiki abin da nake nufi ya tashi aiki babu wani abu kuma da zai zo sai ga ana faɗa Allah ta'ala ya sauki tsakanin ɗa da uba ko tsakanin wa da kani ko tsakanin miji da maka, kullum don ba ake yi wai sai bayan ɗaya ya mutu yana cikin kaba yan an mai wanka an yi kaza sai a ce to kafin a fitar da shi wai mata su fito su roke shi gafara ko iyaye su fito su roke shi gafara ana ana yi ko ba a yi wannan haramun ne haramun ne wannan ina fatan kun fahimci wannan da kyau ko wannan abin haramun ne kwata-kwatan shi a ce bayan an mai wanka ka a fitar da shi masallaci ko wai a fito a roke shi gafara wannan haramun ne addu'a za a yi mishi Allah ya gafarta mishi Allah ya gafarta mishi Allah ya tuka shi da gafara wannan shine abin da za a yi kuna ji na da ke ko ma'alin suna suka tabbatar da mamata suna amfanuwa da waɗannan al'amura guda nawa guda biyu abu na farko abin da shi mamacin ya sanadiya faruwarsa na alkhairi lokacin da yake rai abu na biyu addu'o'i da musulmai suke yi wa mamata bayan mamatan sun rasu wannan yana zuwa gare su addu'o'i da ake yi addu'a da ake ya Allah ka gafarta ma dukkanin al'umma wannan duk wani musulmi addu'a tana zuwa gare shi kun gane wannan da kyau ko shi yasa a cikin sallah kafin ka yi sallama musulunci ya shar'anta maka to da kake raye ka yi addu'a ga wanda yake ya riga ya rasu at-tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibatu salawatu lillah assalamu alayka أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام علينا أمن Allah الله يتبت أقريم gare mu dama za ka yi addu'a za ka fara da kanka yi kun gane wannan da ke ko za ka fara da kanka yi in za ka biya kujera aiki hajji ne za ka fara biya ma kanka yi sannan Allah ya hore maka sai ka biya ma mahaifanka kun lura da ke ko ragon laye ne ɗaya ɗaya za ka fara yanka ma kanka ne Allah ya hore baka sai ka yanka ma waɗancan dan aiki hajjin a kanka ya hau ba a kan iyayenka ya hau ba tun da haka ta liman istata ilahi sabila kuna jira da ke ko assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin amincin Allah ya tabbata a gare mu ya tabbata kuma ga dukkanin bayan Allah ta'ala na kwari kenan da mutum ya san me ya faɗa da ba sai ya idar da sallah kuma ya zo ya ce ya za ya kewaye ce tsohuwar kushewa da sabuwar kushewa ta musulmai duk rahama Allah ta kai gare su inda ya zama ya bara ta iya ada ba sai ya juya yi wannan al'amuran ba ko sai wada mai samar da ya riga ya je ya da wannan shi kaga wannan addu'a ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin wannan kenan sannan kuma ga addu'o'i da Annabi sallallahu alaihi yake yi in ya kai ziyara makabarta da addu'o'i da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake yi a lokacin da ya tsaya kan gawa yana mata yana mata sallah haka nan da addu'a da yake yi bayan an binne mamaci duk yana nuna kenan addu'o'i suna zuwa ga mamaci bayan mamaci ya rasu ina fata mun fahimci wannan da ke ko so daga waɗannan abubuwa guda biyu abubuwa ne da adadi an yi tafaki a kansu abu na farko abin da shi mamacin idan anan sallallahu yana cewa idza ma bunu adam in kafa amalu illa min salat aikinsa da shi yayi ya riga ya tsaya cik sai abubuwa guda uku ko dai abin nan ilmin yin tafa'u bihi ilmi da ake amfana da shi ilmi da ake amfana da shi kenan ilmin da ba a amfana da shi ba bai da amfani ba zai amfani mamacin ba zaka ilmin yin tafa'u bihi ilmi da ake amfana da shi abu na biyu abin nan sarakatun ko da ban kawo su a jere ba akwai sarakatun jariya sadaka da take gudana ba mutum ya doki ya bayar sadaka ba da wani sai a ce sadakatun jariya wai sadakar budurwa <laughs> sai a ce an daura aure da muhammad ko a ce an daura da mustapha duk wani mai suna mustapha to da shi ta fita ga wannan wannan wajen wani sadakar da take gudana wani abu da mutum ya yi bayar bayan rasuwarsa abin ya ci gaba da gudana wannan abin yana amfanuwar mamaci bayan mamaci ya rasu awwaladu salihun yad'u la ko ɗa na gari da yake ni addu'a ɗa na gari da yake ni addu'a lura yad'u lahu da yake ni addu'a ba a ce da ya sa ake ni addu'a ba shi ɗan ne zai buɗe baki ya ce ya Allah ka gafarta wa mahaifi Allah ka gafarta wa mahaifiyata shi ɗan ne zai fara. amma malaman bid'a su ne kaguwa sun kauce matafarkin annabi sun ga aya sun ki faɗi na ta an cewa kana sun kada kai nasu ba sa faɗawa mu mutane su su yi addu'a sai dai a ba su kwangilar yin addu'a malaman bid'a su ne kasuman bakar da ka an kasu ba ba za su taɓa barin mutum ya yi addu'ar ba sai dai a'a dole su za su yi addu'ar a karba babu wata addu'a da da zai yi a karba kamar ɗa'i wa mahaifin shi kai dan da shi malamin da yake addu'a da kai da yake mahaifinka wa yake jin raɗaɗin mutuwar wanda ya mutu kai da kake ɗa da mahaifinka ya rasu amma shi ba an ka bashi ne imaka maka ba ka bashi ba ba zai maka ba ya zama kwangila kenan yanzu halaccin wannan abin ake nema Allah ta ya tsoro Allah ya tsare Malai ce wa fi du'a'il ahya'i wa sadaqatihim manfa'atun lil amwat wa sadaqatihim da abubuwan da suke bayarwa na sadaka abubuwan da suke bayarwa na sadaka wannan ma an ruwaito hadisi daga Ubadatu bin Samit Allah ta'ala ya tsika shi da gafara Allah ta'ala ya yarda da shi sahabi ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo tafiya yana zuwa gida ga tuma shi ta rasu sai ce ya rasulullah idan ne mata sadaka zai kai gare ta yace yi yace ya eh. rasulullah ka shaida gona ta da ke wuri kaza tafkekiyar gona ce ba karamar gona ba ce ya ba da ita sadaka ga mahaifiyarsa kun lura da kyau su waɗannan malaman ba za su taɓa yadda ya gina makaranta ya bayar sadaka ba ba za su taɓa yadda ya gina masallaci ya bayar sadaka ba ba za su taɓa yadda ya gina abin nan shago katabaran shago ya makare shi da kaya a dinga jujjuya kayan ribar ana shiga ƙauye ana da awa da ita ba sai dai a'a a ba su su cusa aljihunsa sai kake ganin a gaban a wurin jana'iza fa a gidan sarakan mutuwa ba za ka ga malamai suna ba akan masa suna ba akan kuɗi ba a sha gani ba wannan ai ba ga jina na sai suna ta dambe ku kuna fama da zafin mutuwa su suna fama da kuɗi nan nan kwari fa wani yake aka aka je jana'iza wanda abin nan suka je wurin wani ba an yi rasuwa da aka yi rasuwar sai wani daga cikin tawagar malaman sai ke ce da limamin yana da abuja kuma an ce ya so sai ce to shi kenan shi kenan shi kenan kaga za a canza doguwar addu'a kenan su da kansu suna cewa akwai hoge daidai idan da babu maiko sai a ce hoge mai hoge daidai maimakon ka ce a kawo a karanta alam na shara da idza ja'a kawai sai ka ce a ah, rabbana ajina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar kai ma sai ka zago haka kawai shi kenan a kasa da minti biyar an sallama kowa amma idan gidan da maiko ne za shi to a karanta a karanta a kaza a karanta kaza a karanta kaza sai ta faɗa قال رحمه الله في دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات أكو أنفانوا ذا وأن سكي الأموات متتو نا وأن سكرسوا akan waɗannan malamai sun yi matutuwa da dama ya halatta ka ba da kuɗi a sauke ma babanka ƙur'ani ko mahaifiyarka ƙur'ani ko wani yayanka ƙur'ani ko makamanta haka kuna jina da kyau wannan littafin da ke gabana ɗaya ne daga cikin littafin da suke sharhin al'asirin su bahawiyya kuma kusan shi ne babba a kan abin da ya shafi sharhi shi ne al'aƙiratul bahawiyya sunan shi kenan sharhul al'aƙiratul bahawiyya na al-imam al-qawbi ali ibn ali ibn muhammad ibn abul is al-dimashqi kusan babban littafi ne akan abin da ya shafi sharhin hadisi shine kat kusan duk littafi da ake sharhi kan wannan ake dawo kuma wannan shine sifili na biyu ma'ana sifilin farko mun kammala shi kenan yake cewa wa amma istijaru qaumin yaqra'una alqur'ana wa yuhdunahu lil mayyit kuna ji da kyau wa amma istijaru qaumin amma daukan hayar waɗansu mutane a sanya waɗansu mutane ya ƙara'un alƙur'an suna karanta alƙur'ani wa yi huduna hulil mayi ana ba da shi hadaya ga mamacin na jin hausa ta fito ba haza lam yaf'alu ahad min as to wannan babu wani mutum ɗaya da ya taɓa da nan cikin magabata wala amara bi ahadun min a din babu wani malami ɗaya daga cikin manyan malamai jagorori na addini da suka da umarni da shi in ce a'imma irin su imam maliki ibn anas imamul a'imma imamu darul hijra alimul madina irin su imam abu hanifa an-nu'man al-kufi al-faqih irin su al-imam ash-shafi'i muhammad ibn idris ash-shafi'i irin su imam ahmad ibn hanbal imam ahlus sunna wal jama'a irin su imam daud imam bukhari imam muslim ibn majah imam turmudi imam nasa'i manya manyan malamai na addini babu wani mutum ya taba yi a ce kaga ba ma malikiya bane kenan kwata kwata babu wani malami da ya taba wannan wala rakhasa fihi babu wani malami da ya ba da sassauci ko da bai umarni bai ce a ba komai a cikin babu wanda ya taɓa yin wannan wal istijaru ala nafsi tilawa kun da kyau ko amma ɗaukan kodago akan a karanta qur'ani kawai ina fatan kun gano wannan ghairu ja'izin bila khilaf wannan kwata kwata bai halatta ba babu ma a akan wannan a cikin gaba a kai yana a wai kada kasuwar kada kasuwar وإنما اختلفوا في جواز الاستجار على التعليم والنحو malamai sun ƙara ma juna sanyi akan abin da ya shafi karɓan kuɗi wurin karantar da alƙur'ani ya halatta ka karɓi kuɗi ko bai halatta ba a nan ne malamai suka ƙara ma juna sanyi wasu ka ce ya halatta wasu ka ce bai halatta ba in fahimci wannan da kyau ana magana ne bai halatta ba idan dama a kotun jiha su ɗauki nauyi idan aka ce hukuma tana biyan masu makaranta malamai da suke karanta da qur'ani tana biyan su kuɗi kun fahimci wannan da kyau ko to kai a matsayin da ke ga malamin qur'ani ya halatta kuma ka karɓi kuɗi ina fata mun fahimci wannan da kyau almin dai akan karantarwa ne malamai suka tsara ma juna sani mimma fihi manfa'atun tasilu ila al-ghayb wanda yake wannan amfanuwa tana kaiwa zuwa ga wasawabu la yasulu ila al-mayyit aiki baya kaiwa zuwa ga mamaci illa idza kana al lillah face sai idan aikin ya kasance anyi yi shi domin Allah shi karan kanshi wanda yake karanta Kur'anin? dan wa da kansu suna cewa an dan Allah ne iya gidan shi mana saboda haka ma idan aka raba izifi biyu biyu aka aje wasu izifi biyu a ƙasa cewar in ka kammala wannan sai ka ɗauko wani sai ga ana ta kumburi ana ta haka haka domin kowane izo da kuɗinsa kun fahimci wannan da ke ko sai ga ana ta hoke daidai ko wani da ya bai kammala izu da ya bai ga wani har ya kusa gama izu biyu sai ga jujjuya yake sai ina ba za su kammala tare tare za su kammala ba da mai tona da zo dan ga zo da ya dace shi yasa kawai Allah ya tsare mu wa hadha lam yaqa ibadatan khalisa wannan bai zama ibada ce da aka yi ta domin Allah ba shi wannan ba ba wani abu shi ma da ya karanta Qur'ani ya san ba don Allah da kansu suke faɗa ba فلا يكون ثوابه مما يهدى إلى الموتى ولهذا لم يقل أحد فلا فلا يكون ثوابه مما يهدى إلى الموتى saboda haka wannan ladan bai kasance ma cikin wanda za a bada hadiyan shi ga mamata ba ina fata mun fahimci wannan da ke ko wali hada lam yakul saboda haka ma babu wani mutumin da ya faɗa innahu yaktari man yasumu wa yusalli wa yuji thawaba zalika ilal mai cewa zai dauki nauyin wani ya dinga yin sallah ya dinga yin azumi domin ya kai ladan ga wannan shi mala yake cewa wa fil a cikin wani littafi da ake kiran shi al ikhtiyar law an law awsa bi an yuta shay'un min mali liman yaqra al qur'an ala qabri fal wasiyatu batilatun li annahu fi ma'na al ujra inda mutum zai rasu sai yayi wasiya ya ce in ya mutu a ɗauki kaza a ba wani ya karanta qur'ani a kabari na bayan ya rasu bayan na rasu ko yau ko ne na rasu a ban ya rasu yawa ce in ya rasu a ɗauki kuɗi kaza a ba wani ya karanta qur'ani ko a ba makaranta su karanta qur'ani a kabarinsa fal wasiyatu batilatu wannan wasiyar batacciyar wasiya ce ba za a zartar da ita ba da annahu fi ma'ana musa kuna jina da kyau kenan inda mutum zai karanta ƙur'ani a ɗakin shi shi kaɗai kun fahimci wannan da ke ko ya ce ladan ya ba da shi ga mamaci Shi ne malamai ya ƙara ma juna sani ya halatta ko bai halatta ba kun fahimci wannan da kyau ya karanta qur'anin da kyakkyawan niyyarsa shi ya karanta qur'anin ya ce ladan ya bai da shi ga mamaci nan ne malamai suka ce ya halatta domin mallaka shi ne ya bayar ko suka ce bai halatta ba nan ne dai ake tattauna magana amma wai a karanta qur'ani ai duk a ba a ji shi to wanda kuma ake ba hadiya ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi kuma ba a karanta ku a wuce malam ya ce in qil idan aka ce kulu na fil ihda ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama karatu ba riga an kammala shi ba me za ku ce dangane da abin da ake yi a ce hadiya ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama eh shi wannan mutum wanda wannan shirin ya rasu ne a shekara ta bakwai da 92 1792 yau shekarar shi kenan yau muna 1433 yana 600 da wani abu ina fatan mun mai ci wannan kaga madan zala mun eh yace sai mu bada amsa mu ce minal mutaakhirina daga cikin yan baya bayan nan man istahabba akwai wanda yake ganin a wannan ba matsala wa minhum man ra'ahu bid'a daga cikin su akwai da yake ganin wannan abin tantagarar bid'a ne saboda me yake ganin shi tantagarar bid'a ne anna sahabata lam yakunu yaf'alunahu domin sahabbai ba su kasance suna yin wannan ba dan sun fi kowa san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ko mutum ya so ko don fahimci wannan da kyau ko dan su suka ganshi su suka auren musu shi su suka auren masa shi ya auri yarsu su suka mai wanka bayan ya rasu su suka mai kaza su suka mai kaza su suka zo suka lullube shi suka ce sai dai su su mutu shi ya rayu Wani annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama lahu mithlu ajri kulli man amila khairan min ummati kuma saboda annabi sallama yana da ladan duk wani wanda ya aikata alkhairi a cikin al'ummarsa duk wani alkhairi da ka aikata adadin ladan da za a baka adadin wannan za a bai wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan shi yazo da alkhairi man dalla ala addalu ala alkhairi ka fa'ili ina fata mun fahimci wannan da kyau ko to haka nan kuma ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi Adam bai yi kashe dan uwan nashi duk wani wanda yake kisa wancan yana da kaso kun lura da ko wannan da kyau ko yana yana samu duk wani wanda ya kawo barna to kuma haka account din zai dinga lidin baya a bayan ya rasu Allah ya sani min ghairi an yanqusa min ajr al-amil ba tare da an rage ladan wanda ya aiki ba kwata kwata za a baiwa manzo Allah sallama lianna huwa alladhi dalla ummatahu ala kulli khair da wa sallam shi ya nuna ma al'umma duk abin da yake alkhairi wa arshadahum ilayhi kuma ya dora su akan shi Allah fata mun fahimci wannan na san wannan karatun ya magance wasu tambayoyi da ake yawan yi aiki amfanin karatu shine aiki da shi amfanin karatu ba shine mutum a dinga layi yana ba da rubutun shi ba yana kunshe layu yana kaza yana kaza a ce wani karatun shi yayi albarka ina ba ta gobe tona da ke ko wannan ba shi bane amfanin karatu shine ya sani ya aiki da shi ya karanta da mutane tsantsar addini dan mutane sun dauka amfanin karatu shine dinga kulumboto yana tsubu yana duk wasu abubuwa a ce karatun shi ya yi amfani Allah ta'ala ya soke Allah ya mu. wallahu ta'ala yastajibu da'awat Allah subhanahu wata'ala yana amsa addu'o'i da masu addu'o'i suke Allah ta'ala yana cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum yana cewa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun wa yaqdi al-hajat kuma yana biyan bukatun mutane da suke nema a wurin Allah subhanahu wa ta'ala malam ya faɗi wannan kuma ayoyi sun tabbatar da wannan ina fata mun fahimci wannan da kyau ko mun gano wannan bari mu sake karanta mana da wannan littafi sai malam yake cewa wa huna su'alu ma'ruf anan ba akwai wata sananniyar tambaya wa huwa shine anna minan nasi man qarasa ala Allah shay'an fala yufa a cikin mutane akwai wanda zai zai roki Allah kuma ba a bashi ba eh aw uba gaira masu al. ko kuma a bashi abin da ba shi ya tambaya ba ana samun haka ko ba samun haka sai ma ne ce za a bada amsa akan wannan tambayar ta fuskoki guda uku fuska ta farko annal ayata ayat da muka karanta wai zasu alaka ibadi anni fa inni qarib da wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum yace annal ayata lam tatadamman atiyat as-su'al mutlaqan ayar bata kunshi cewar za a bada abin da aka tambaya kai tsaye ba Wa inna ma na ijabata da'i abin da ta kunsa roƙon da kai an amsa amma abin da ka roƙa ba a ce shi za a baka ba amma aya ta nuna mana addu'a da kai an amshe ta ko ba ka yake ba no da'i shi wanda ya addu'a a ammu min sa'i ya fi wanda ya roƙa wa ijabatu da'i amsa wanda amsa wanda ake ma wanda yi addu'a a ammu min sa'i ta fi gamewa akan wanda ya bayar da babban nan wanda ya roƙo wannan dai wani yare ne da ɗaliban ilimi suna karuwa da shi sosai da sosai a kan tambaya ta biyu yace anna amsa ta biyu yace na ijabata du'a'i su'al a amma min yaqai ainul mas'ul a amsa tambayar ka fi a baka asalin abin da ka roƙa ƙwarai kuma a amsa addu'a ka ba ya fi a baka asalin abin da ka roƙa dan in da haka ne akwai wasu abubuwan da yawa ka shi addu'a ya Allah idan alkhairi ne Allah ya tabbata idan kaza ne idan kaza ne ka shi addu'a sai ga wasu Allah wasu abubuwa Allah ta'ala ya wanke maka su ba tare da kasu. misali tambaya abin nan amsa ta uku yace anna du'a sababun muqtabil lil mafhum addu'a sanadiyya ne na ka samu abin da kake nema haka ne ko ba ka والسبب shi abin ده yake sanadiyya yake sababi له شروط wa ma'ana يانا yana da sharuɗa kuma yana da abin da ke kangewa kenan gana addu'a ana buƙatar ka samu sharuɗan karɓar addu'a eh, kana da buƙatar wannan sosai kuma kana buƙatar ka san abubuwan da suke ma addu'a can da garki suke hana amsar addu'a dan ka nisance su to kenan wata wani yana ta addu'a yana ta addu'a bai san mai cika sharuɗan karɓar addu'a ko ba ko sai ta ganin cewar ba a bashi ba ko kuma a'a yana ta addu'a yana ta addu'a akwai abubuwa da suke hana karban addu'a wannan shine amsa wannan ko kuma a ɗaya daga cikin amsoshin da yake bayarwa kamar amsa ta biyu yake cewa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa ma min rajulin yad'u Allah bi da'wati babu wani mutum guda da zai roƙi Allah subhanahu wata'ala laysa fiha ismun a cikin wannan addu'ar babu laifi amma addu'a ya Allah zikir wani Allah ya kasa kada ya sai kaga ismun shi kuma bakin cikin shi nan ya zikir wani wala qati'atu rahimin babu ba a cikin addu'ar babu yanke zumunci babu cewar alaƙar da ke tsakanin wani da wani Allah ya taro zata mana babu firaku ko da yaran da suke cewa shi firaku Allah ya tsara al'ummar. musulmi illa a bawo biya in idan salasa khifan wace sai Allah ta'ala ya bashi ɗayan abubuwa guda uku in ma an yu'ajjila lahu da'awata ko dai a gaggauta masa abin da ya roƙa a bashi abu na nau kenan na ɗaya aw yaddakhira lahu min alkhairi mislaha ko kuma a ajiye mashi dubin dubatan abin da yake alheri batun wannan addu'a sai da ranar kiyama inda za a ga wasu abubuwan da ka roƙa a baka a duniya ba a baka ba aka nuna maka ladan su a lahira sai ka zai ina ma duk addu'a da kai ma an jinkirta mata ta ladan zuwa can abu na uku aw yashrifa anhu min sharri mislaha ko kuma Allah ta'ala ya kauta mishi da wani sharri bala'ayyan sharri wanda yake kusan kwace wancan qalu ya rasulullah sai suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah idan nuksi lalle kan zamu yawaita addu'a sai ce Allahu akbar Allah ku bi tsare min kamu na fata mun gano wanda ke ko a shi kenan in dai kai addu'a hankalin ka kwanci na farko addu'ar ibada ce ita karantar da addu'ar da kai ka daga hannu kai ka wannan ibada ce mai zaman kanta sannan waɗannan abubuwan da suka biyo baya wannan kuma ribar kafa ce ina ba ta mafi wannan da ke ko isa ma yake cewa wa fi wannan kenan wallah wa yamliku kulli shay wa la yamliku shay wannan sananne ne Allah subhanahu wataala ke mallakan komai ba abin da ke mallakar Allah subhanahu wataala isa yake cewa lillahi mulku samawati wal ard shike da mulkin komai wala ghina anillahi ta'ala tarfata ayn babu wanda ya isa ya wadatu daga barin Allah madaukakin sarki daidai da kiftawar ido ya ce baya buƙatar arzikin Allah baya buƙata ɗin abin Allah da da kiftawar ido wa man istaghna anillahi tarfata ayn duk wanda ya wadatu daga barin Allah daidai da kiftawar ido faqad kafara wannan tabbas ya kafa wa sara min ahli al-hayy ya kasance cikin halakaku Allah ya tsare mu mala yake cewa wallahu yaghdab Allah yana fushi wa yarda kuma yana yarda la ka ahadin min al-wara ba kamar ɗaya daga cikin halittu ba Allah yana fushi yace man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa ghadiba Allahu alayhi Allah yake wala ana wa'ada lahu azaban 'azim haka na Allah ta'ala ce malla an hullahu wa ghadiba alaihi wa ta'ala minhum kira da sauran khanazir wa abada tawagut haka na Allah ta'ala ce wa ba'u bi ghadabin min Allah su da nuna Allah ta'ala yana fushi kenan wannan yana nuna maka mutum zai kokari ya nisanci duk abin da ke zama sanadiyar Allah ya fushi da mutum amma cewar a zuwa ce Allah baya fushi to kenan wannan suna so su nuna wa mutum ko ba abota take yi abin da zai fusata Allah subhanahu wa wa yarda Allah yana yarda yace radiyallahu anhu wa radu an والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الله يا يرد kenan tunda Allah yana yarda ko ba abu da take ka san waɗanne irin nau'ukan ayyuka Allah yake bukata yake so ba wai bukata da so irin na ɗan adam ba waɗanne ayyuka ne suke sawa Allah ya yarda da mutum sai mutum yi su Wanne ayyuka ne suke sawa Allah ya fushi da mutum sai mutum ya guje su ga lagwada kenan da sanin irin waɗannan abubuwa yasa malamai suke lissafa su Allah yana fushi ba irin yadda dan adam yake fushi wa man yahlul alayhi ghadabi faqad hawa Allah yana yarda ba kamar yadda shi sa malam yace la ka ahadin min alwara ba kamar ɗaya daga cikin irin bayi ba dan laysa ka mislihi shay wa huwa as-sami'ul basir subhanahu wa ta'ala laysa ka mislihi shay wa huwa sami'u al-basir Allah ta'ala ya mana jagora Allah ta'ala ya mana gamdakatar Allah ta'ala ya tabbatar da mu a tabarkin manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an ilaha wa